mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha shida ga watan almuharram watan farko a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ya dace da yini na ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya kamar yadda muka alkawarta yau za mu fara littafin ahkamul jana'iz na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ji kansa da gafara wato a karo na biyu kenan domin mun taba karanta littafin a darussa da muka yi a nan masallacin farko farkon bude shi tsakanin shekarun 95 96 97 muka karanta shi muka sauke shi to amma a wancan lokaci ba a riga an ɗauke shi ta hanyar da ta dace ba ko dai masu kasa ɗin suna da shi gaba ɗaya ko kuma gutsure gutsure ta yadda babu shi sannan kuma a wancan lokaci adadin mahalarta darasin bai kai rabin mahalartan sa na yanzu ba to sai muka ga cewa duba da hukunce hukuncen jana'iza wato abin da ya shafi jiyar mara lafiya mutuwarsa wanka sallah likkafani da al'amuran da suke da alaka da waɗannan gaba ɗaya abubuwa ne da suke da matukar muhimmancin sanin su a doran sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk inda ka je zaka samu waɗannan hukunce hukunce duk da jari da suke da shi na nassoshi na hadisai masu tarin yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka samu an cakuɗa waɗannan hukunce hukunce da al'adu da bid'o'i da tamfe tamfe wanda ke da buƙatar a tsantsance su a fito da su fili to kuma a littafi a hada a tare wuri guda gaskiya wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafai da suka yi fice wajen bayyana hukunce hukuncen jana'iza da haka nan gurin bayanin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ba sai na maimaita shi ba kamar da al'ada ne in zaka fara karanta littafi ka bayyana sunan mai shi tarihinsa ayyukan da yawa addinin musulunci wallafarsa don nayi wannan bayanin a daidai lokacin da muka karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son bayanin wannan idan ya koma darasin farko kasir na farko cikin sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka sauke cikin darasi ashirin da biyar to zai ishe wannan bayani da ya shafi rayuwar Sheikh Nasiruddin Albani da dukkan ayyukan da ya eh, yi na rubuce eh, wato da bayanin wani sashi na ayyukan da ya yi na rubuce rubuce da da'awa da tsayawa akan sunna da kira zuwa ga tauhidi a tsawon shekarun da yayi a duniya la iyaka dai an haife shi a shekara ta 1914 1914 sannan kuma ya bar duniya a shekara ta dubu biyu da biyu dubu biyu da biyu ya bar duniya idan ka haɗa shekaru nawa kenan a tsakiya tasa'in da nawa tamanin da nawa can ga shekaru shida nan ga shekaru biyu ba takwas ba kenan to waɗannan goma goma so nawa kenan a can shekaru 88 kenan shekaru 88 da ya a duniya a cikin waɗannan shekaru 88 da ya a duniya ya fara bincike akan ilimin hadisi tun yana ɗan shekaru 25 to ka ɗauka daga shekaru 25 idan ka tafi zuwa 88 shine shekarun da yana hidima ga ilimin hadisi sama da shekaru 60 yana wallafa yana rubutu yana karantarwa yana da'awa a tsakankanin Syria da Saudiya da Jordan da Lebanon da sauran wurare da ya samu tsarka a duniya wanda wallafa fasa suna da tarin yawa Allah ji kansar gafara Allah rahamshe shi kuma da mun sauki domin mu samu saukin karatu zamu mu basalo na jan baki wato a ja bakin littafin ni kuma ina yin bayani da sharhi gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya ganar da ni na littafin saboda haka ba tare da bata lokaci ba zamu fara da muqaddimar littafin ba muqaddima ta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 kuma a bisa ga wannan lafazin da malam ya kawo a littafi haka take a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina fi ilai guda nawa fi ilai guda na farko na nahmaduhu na biyu nasta'inuhu na uku nastaghfiruhu na hudu wa na'udhu billahi min shururi anfusina waɗannan a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta su kowanne fili mudari'i da yake budewa da nunun za ku ji wani lokaci malamai ko masu bayani ko mawallafa sukan kara wani sahadihi wani uminu bihi wani tawakkalu alaihi wannan duk baya cikin abinda da manzon Allah ya karanta in dai hakikanin abin da ya tabbata ne ta fuskar hadisi tsantsa shine waɗannan lafuzza guda hudu nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا haka manzon Allah ya furta su ka kalmar na hamuduhu na nufin muna yabon Allah yabo da siffofi na kamala yabo akan abin da ya mana na ni'ima ko abin da ya jarrabe mu da shi na wahala dan ana gode masa da subhanahu wataala akan kowane lokaci sawa'un ji daɗi ko baka ji daɗi ba da haka manzo Allah yake cewa alhamdulillah ala kulli hal idan wani abin abin iya same shi sai ce alhamdulillah ala kulli hal sannan nasta'inuhu isti'ana da ubangiji ta'ala wato neman agajinsa cikin duk abin da zaka ce ko ka aikata cikin al'amuran da suke da alaka da addini ko rayuwa kana da bukatar taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma nastaghfiruhu muna neman gafararsa wato ya sai mana zunubanmu ko sufurce su ta yadda tasirin su kar bayyana ballantana a kama mu da sannan kuma na'udhu billahi min shururi anfusina wato muna neman tsarin sa da kariyarsa domin al-isti'aza wato shine talabul auzi wal auzu a cikin larabci shine neman tsari neman kariya a wajen Allah ya kare mu daga sharrin kawunan mu ya kare mu daga munin ayyukan mu sannan sai manzon Allah ya tabbatar da ababe guda biyu masu muhimmanci na farko shiriya tana hannun Allah haka bata yana hannun Allah man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya dukkan wanda ubangiji ta'ala ya shirya to babu wanda ya sai fatar da shi haka wanda ubangiji ta'ala ya riga ya fatar to babu wanda ya sai shiryar da shi shiryar Allah shiriya ce iri biyu akwai shiriya ta bayani ta hanyar saukar da littafi da kuma turo da manzo wannan ana kiran shi da suna shiriya to shiriya ta biyu ita ce shiriya ta ga katar ta yadda bawa zai yadda da abin da manzon Allah ya isar masa ya yadda da abin da ya karanta na gaskiya da ke cikin qur'ani to wannan shari'a ta gamon katar wato a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take shi kadai banda shi ba mai iya shiryar da bawa kuma irin ta sai Allah ya korewa manzon Allah da yace laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha da yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin ubangiji ta'ala shine kadai ke shiryar da wanda ya so banda shi ba mai iya shiryar da bawa to amma shirya ta bayani wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wani mai wa'azi da fadakarwa a iya kiran shi a suna mai shirya wato mai yin bayanin gaskiya ta hanyar dalilanta amma baya da ikon daukan ta ya sa ta a cikin zukata har wanda ake fadawa ya yadda sai daga manka tsatsin ubangiji to dan haka nan da haka sai Allah ya ce man yahdihillahu fala mudilla sannan wa man yudlil fala hadiya la wanda ubangiji subhanahu wataala ya batar da shi to babu wanda ya isa kuma ya shiryar da shi domin shirya a hannun Allah take shi kadai sannan kuma sai kalmatu shahada wa shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato yadda manzo Allah ya furta waɗancan fi'ilai guda hudu kowanne da nunun nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udhu billah waɗannan fi'ilai guda biyu da ke cikin kalma ta shahada sai ya ambace su da a wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yadda ya faɗe su haka mutum zai faɗa ba sai ka ce ba wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in kayi wannan a matsayin buɗe zantanka da bayani yayi amma baka yi yadda manzon Allah ya koyar a cikin khutbatul haja ba sannan sai manzon Allah ya kawo ayoyi da ke cikin daya daga cikin su suna cikin wato ainihin suratu Ali Imran ta biyu tana cikin suratul nisa ta uku tana cikin suratul ahzab ita wadda ke cikin suratul ali imran aya ɗaya ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ita kuma wadda ke cikin suratul nisa ita ma aya ɗaya ce ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا amma wanda ke cikin suratul ahzab ayoyi ne guda biyu a hadda juna ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima to kuma kowace daga cikin waɗannan ayoyi sun yi tarayya akan abu guda shine umarni da yin takawa ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatihi ku tsoraci ubangiji haƙiƙanin jin tsoronsa shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nabi da hakikanin jin tsoron sa yi masa da'a kar a kafirce masa a ambace shi kar a manta da shi a gode masa kar a mutunce masa shine an yuta fala yusa wa an yunkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar wato ai masa da'a ba tare da an saba masa ba a gode masa ba tare da an butulce masa ba sannan kuma a tuna da shi a yabe shi subhanahu wa ta'ala ba tare da an manta da shi ba wannan shine hakikatul taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ɗaya da ka cikin ku yadda mutuwa ta zo masa face yana musulmi abin nufi rayuwa akan musulunci abu ne mai muhimmanci amma abin da ya dara wannan muhimmanci shine mutuwa kai. domin inda mutum zai shekaru ɗari a duniya casa'in da tara ɗaya yana kan musulunci a shekarar ƙarshe ya bar musulunci kaga wancan casa'in da tara ba za su yi masa amfani ba shine hikimar mutum ya rike musulunci har mutuwa wala ta tamutunna illa wa antum muslimun to takawa din kenan yadda aka umarci aka umarni da ita anan haka can ma in ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wato ku tsoraci ubangijin ku wanda ya samar da ku daga rai daya rai daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga cikin wannan rai daya din aka halitti matarsa shi annabi adam din wato hawa kenan wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa bassa abin nufi ya daidaita minhuma daga jikin waɗannan halitta guda biyu annabi adam da matarsa hawa ya daidaita rijalan kasiran wa nisaa wato mazaje masu tarin yawa da ko mata matan masu ma masu tarin yawa da aka ce rijalan kasiran wa nisaa lafazin kasiran din nan yadda ya shafi rijal haka kuma ya shafi wa nisa amma ba sai ka ce rijalan kasiran wa nisaan kasiran ba ina fata an fahimta kamar yadda Allah ya ce wa zikrullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa kalmar man ittaqa tana koma zuwa ga man ta'akhkhara ne ko har zuwa ga man ta'ajjala duka guda biyan duka guda biyan amma ba sai an yi maimai ba an ce wa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi liman wa liman ita limanin ta ta karshe ta shafi man ta'ajjala ta shafi kuma man ta'akhara domin da wanda ya ta'ajjul shine ya dawo a ranar 12 ga wata daga mina da wanda ya ta'akhur shine ya jinkiri har ranar 13 ga wata dukkanin su dai ba wanda aikin hajjin su zai mata tasiri ba wanda aikin hajjin su zai amfane shi sai in yayi shi da takawa a in babu takawa a cikin aikin hajjin tasirin cewa ka taho ranar 12 ga wata ko ka yi jinkiri har zuwa ranar 13 ga wata babu wani tasiri a ciki dole sai wa limanin ka ina fata mun fahimci wannan ire-iren wannan yana da yawa a cikin alkur'ani ga wanda yake da basiran gani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم Ta تكرسي ko ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida qulu qawlan sadida wato ku fadi fadi wanda yake na daidai magana ta daidai kar ku fadi magana wadda take ta ƙarya kar ku yi magana ta kage da sharri a ku fadi magana ta daidai magana ta daidai din nan ita ce manzo Allah ya bayyana cikin hadisi an gane ku da yake man kana minkum yu'minu billahi wal malaikati fal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ko mutum ya faɗa alheri ko yi shiru alkhair din da shine as sadid anan cikin wannan aya to da aka ce kullahu bi tsoron Allah kaga umarni ne talab ne ana bukatan ku da ku zo da takawa sannan wa qulu qawlan da dashi ma umarni ne in za ku faɗi to ku faɗi gaskiya magana ta daidai wanda ta dace da daidai to idan ku kun yi wannan to kun kare naku sauran al'amuran kuma shi na ubangiji ne yuslih lakum a'malakum sai Allah ya inganta ayyukan ku idan kun yi takawa idan kun zama masu faɗin daidai a cikin maganganun ku sai ya inganta muku ayyukan ku wa ya gafir lakum dhunubakum sai ya gafarta muku zunuban ku to kaga anan gurin da inganta aikin bawa da gafarta zunubansa menene sababin samuwar haka idan yayi takawa kuma ya zama mai faɗin daidai duk wanda baya da takawa duk wanda baya faɗin daidai Allah ba zai inganta aikinsa ba sannan kuma ba zai gafarta masa zunuban ba domin da yace ittaqullaha wa qulu qawlan sadida sai ce yuslih kaga fi'li mudari ne majzum wato kaga ittaqullaha talab ne ne mani yuslih shine jawabu talab kenan idan kai wannan to zai maka wancan idan kai baka yi wannan ba fa ba zai maka wancan ba kamar yadda a cikin suratul nuh ubangiji ya kawo akan harshen annabi nuhu alaihi salam fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce me yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai nace da su istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana ghafaran shi mai neman gafara ne to idan kun nemi wannan gafara din me zai biyo baya yursilis samaa kaga yursil fili mudari ne majzum fi jawab al-sarf sai Allah ya aiko muku da girgije mai dauke da ruwan sama midararan mai yawan malalar da ruwa wa yumdidukum bi amwalin wa banin sai Allah ya muku ƙari da dadi a cikin dukiyoyinku da ya'yanku ƴaƴanku wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara kuma ya sanya muku jannatin gonaki da koramu da ruwa da fadama da sauransu an gane ku wa yaj'alakum anhara jannat wato gonaki da lambuna anhar shine koramu din duk wannan zai yi muku haka ne yayin da kuka yi ne yayin da kuka yi istighfari idan muku yi istighfari ba shi kuma ba zai muku wannan ba dan an an an kulla alaka tsakanin yin ku da yin sa idan kun yi naku to shi kuma zai nafi idan kuma ku ba ku yi naku ba to shi ma ba zai nafi ba subhanahu wa ta'ala ire-iren wannan yana da kyau fahimtar sa a cikin ayoyin alqur'ani da dama da kuma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima to wannan fa a gurguje kenan ku ji waɗannan kalmomi masu tsafta da manzon Allah ke bude maganganun sa da su a matsayin khutbatul haja to daga nan sai mai littafin yace amma ba'du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 wato mafi gaskiyar zance gaba ɗaya shine littafin Allah an gane ko ba wani zance mafi zama gaskiya a cikin zantuka sama da abin da Allah ya faɗa wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata shiriya mafi cika mafi kyawu sama da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriyar annabi Musa da shiriyar annabi Isa da shiriyar sauran annaba dukkanin su shirya ce amma bata kai ta manzon Allah cika ba bata kai ta manzon Allah batsewa ba to kaga alakar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita da alakar da shiriyar sauran annaba suka zo da ita kowace a matsayin ta shirya ce amma wace tafi kyawu ta manzon Allah wace tafi kai wace ce tafi kamala to wannan fa idan an kwatanta shiriyar shi da sauran annabawa kenan to ina ga wani mutum wanda ba annabi ba in muka kaddara ga wani akwai shari'a a hannunsa in ma annabi ne shi to shari'ar manzon Allah ta fi tashi ta fi tashi kyau to idan kuma shi ba annabi ne ba fa wannan mutumin kaga min babu aula mun babu aula ba ma shari'ar sama ba za ta yi kusa da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin lamurra gaba daya sune kagaggun al'amurra an gane ku wa kullu muhdathatin bid'a dukan fararran abu wanda aka fara shi bayan manzon Allah ya riga ya bar duniya to wannan abin bid'a ne wa kullu bid'atin dalala ita ko dukkan bid'a duk inda take to bata ce wannan magana ta manzon Allah kullu bid'atin dalala ita ce ta rushe dukkan wata bid'a a duniya ba wata bid'a da za a ce mata kyakkyawa ba wata bid'a da za a ce mata mustahsana ko a ce ga wata bid'a mustahabbiya ko ga ma wata bid'a wajiba ya ai faɗin cewa bid'a wajiba ne ma ya zama tufka da warwara domin duk abin da ya zama wajibi to bai kamata ya zama bid'a ba duk abin da ya zama mustahabbi to babu yadda za a iya zama bid'a domin da wajibci da mustahabbanci abin ne da ba a samun shi haka kawai ta hanyar kiyasi ko ta hanyar ina zato ko ina gani sai in an samu aya ko hadisi akai sannan ya zama mai mustahabbi yanzu alal misali yin amfani da asuwaki me matsayin su cikin addinin musulunci mustahabi me muka dogara da shi wajen mustahabbantar da shi faɗin manzo Allah cikin hadisi da yace laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salati ba dan kar in matsantawa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki a wajen kowace sallah anan sai malamai suka fahimci cewa abin da yake nufi da umarni umarni na wajabci in ya wajabta ya ce a wurin kowace sallah ko wurin kowace alwala sai an yi aswaki to ya matsanta mutane amma sai yayi umarni da ba na wajabci ba umarni na me na mustahabbanci sai da idan mutum yayi yana da lada in bai yi ba babu zunubi a kansa kaga tabbatuwar aswaki yana buƙatar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga tabbatuwar wata sallah ta nafila ina ga tabbatuwar wani azumi ina ga tabbatuwar wani karatu ina ga tabbatuwar wani salati min babu aula ya bukaci me ya bukaci hadisin da zai gaskata shi tunda aswaki kansa yana buƙatar hadisi wanda ko da aswaki da salatin annabi me yafi muhimmanci salatin annabi sannan da aswaki da wata sallah ta nafila me yafi muhimmanci sallah to tunda aswaki bai zama musahabi ba sai da hadisi ina ga wata sallar nafila ina ga wani salati ina ga wani abu da za a karanta dan a samu lada shi kuma a ce ko ba hadisi da yake kayan ka ba komai wannan ya zama bude kofa ta bata kenan Allah tsare mu wa kullu bid'atin dalala kowace irin bid'a bata ce babu wata bid'a kikkiawa a duniyar nan wa kullu dalalatin finna kuma dukkan bata yana cikin wuta wato kowane irin bata yana cikin wuta wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya daga cikin abin da ake kira nususul wa'id nususul wa'id shine nassoshi da suka zo suke razani da firgici da azaba ga wanda ya aikata laifi iri kaza to wannan ana kiransu nususul wa'id tunda manzon Allah ce kowane bata yana cikin wuta abin nufi kowane irin bata ana yin razani da shiga wuta ga wanda ya yi to kako dukkan bata sunan shi bata amma darajarsa ta fuskar girma wani batan ya fi wani batan wani batan ya goni ba dan an ce kasancewar kowane bata yana wuta to wannan ya nuna kuma kowane bata ya zama kafirci ba a ba haka bane ba akwai batan da ya kai kafirci akwai batan da bai kai kafirci ba yayin sata shirya ce ko bata amma mutumin da ya sata za a ce ya kafirta shan giya da zina da tata dukkanin su shirya ne ko bata amma mutumin da ya sha giya ko ya tace ko ya zina za a ce ya bar musulunci amma kaga duk wanda ya shirka duk wanda ya sanya wa Allah kishiya kaga wannan ko shirka babu yayi kafirci ya fita daga musulunci to kowanne sunan shi bata sai dai amma a cikin bata din wani ya fi wani girma akwai batan da zai kai mutum ta kaunan wahidan Ko babu yanda za a yi mutum ya fita shine idan mutum ya mutu yana kafirci idan mutum ya mutu yana shirka idan mutum ya mutu yana tsafi to wannan kan ya riga ya shiga wuta babu shi babu fita a ciki zai dawo ba shi wato kowace bid'a bata ce wannan na nuna kenan babu wata bid'a kyakkyawa a duniya an fahimta ko kowane bata kuma ana yi wa mai shi barazana da gidan wuta sai dai matakin razanin da gidan wuta ya danganta ne gwargwadon girman bata idan batan ya kai ga kafirci kaga shiga wuta har abadan abada kenan ta yadda mutum ba zai fita ba idan batan bai kai ga kafirci ba to ana yi wa mutum da razani da shiga gidan wuta sai fa idan rahamar Allah ta riske shi tunda ubangiji ta ala ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida lalle ubangiji ta'ala baya gafartawa idan aka yi shirka tare da shi idan aka hada shi da wani amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya gada ba, to cewa yana gafarta ma'ana akwai yiwuwar mutum ya yi aiki gashi aikin a iya shigar da mutum wuta a masa azaba ko da bai dawo ba a ciki amma saboda ganin damar ubangiji sai ya yafe wa bawa sai mutum ya shiga aljanna kai su ta iya wa ko mutum ya shiga a yi masa azaba gwargwadon laifinsa sannan a cire shi a kai shi aljanna tun da dai ba zai dawoma ba a cikin wuta matukar ya mutu da gwargwadon kwayar zarra na imani a cikin zuciya to daga nan sai gaba sai ce wa kada qala Allahu azza wa jalla wa qad qala Allahu azza wa jalla tabaraka alladhi bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ما ليس وقد قال الله عز وجل hakika ubangiji ta'ala mai girma da buwaya ya ce a cikin littafinsa tabarakallazi biyadihi almulk idan an ce tabaraka abinda ake nufi albarkatunsu sun yawaita alkhairansa sun yawaita ma'ana kasarar barakatu wa khairatu shine ma'anan tabaraka daga lafazin albirkatu ne wanda albirkatu shine matattara ta ruwa to kuma tunda ruwa a cikin sa rayuwa take don lokacin da ya zauna bai tafi ba za a amfana da shi akwai alkhairi a cikin zamansa a waje waɗansu na fassara tabaraka da cewa shine ta'azama ya girmama ya bunƙasa allazi bi yadihi mulk wannan da mulki ke hannunsa domin dukkan mulki a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai ba abin da ke gagararsa allazi khalaqa al-mauta wal hayata shine wanda ya halicci mutuwa ya kuma halicci rayuwa abin da ake nufi da al-khalqu anan shine al-ijad samarwa shi ya samar da mutuwa shi kuma ya samar da rayuwa to abin tambaya a nan gurin ne. da mutuwa da rayuwa dukkanin su kowanne jiki ne wanda ke da inuwa a iya ganin su ko a taba shi ko nake tambaya da rayuwa da mutuwa kowanne jiki ne a hakikanin gaskiya rayuwa dai ba ta iya tsayawa da kanta sai ta samu jikin da take iya makalluwa da shi duka manan rayayyu ne amma ba wanda ya san inda rai yake a jikin dan adam sai Allah madaukakin sarki shi kadai amma akan ga alamomin rayuwa ta hanyar magana motsi ci sha kaiwa komowa numfashi duk waɗannan alamomi ne na me na rayuwa yayin da waɗannan gaba ɗaya suka tsaya cik to alama ce ta mai ta rayuwa babu ita a jikin dan adam wato ka kenan alamar mutuwa kenan to a hakikanin gaskiya rayuwa dai ko mu ce rai a jikin dan adam wannan ba wanda ya san a ina ki sai Allah Allah ce wa yas'alunaka anir ka qul ruhu min amr rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila dangane da mutuwa a nan gidan duniya kan ko da dai mutuwa tana da gangan jiki ta kai ta komo a ganta to a nan gidan duniya dai ba ta da wannan sifa amma ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake, idan an yi hisabi ranar tashin kiyama yan aljanna sun shiga aljanna Allah sa mu cikin yan wuta kuma sun shiga ciki Allah tsare mu sai a zo da mutuwa a bisa ga sifar wani katar rago kosashe a ajiye shi akan wani kan wata gada ko wata iyaka tsakanin wuta da aljanna a nuna wa yan wuta kun ga wannan eh menene mutuwa ce a ranar kowa zai ganta a nuna wa yan aljanna kun ganta eh mecece mutuwa ce sannan sai a yanka ta sannan a yi shela ya ahlal janna khuludun khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun khuludun fala maut wato ya ku yan aljanna to zama kenan na dindindin babu wata mutuwa ya ku yan wuta ko ma zama kenan na dindindin babu wata mutuwa a takaice dai ko da mutuwa tana da gangan jiki a nan gidan duniya ba shi wa ganta amma dalili na shari'a ya nuna za a iya ganin ta a ranar tashin kiyama Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata sannan da mutuwa da rayuwa wanda yake fara zuwa wato idan muka tantance menene mutuwa to sannan za mu san waye riga zuwa kan mutuwa da rayuwa shin babu ita ce mutuwa ko ko mutuwa wani abu ne da yake biyo bayan rayuwa a'a ah, ba za mu ce babu ita ce mutuwa sai dai mu ce babu a wani lokaci ana sa mata suna mutuwa kamar da Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wa qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana sanataini fa tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil wato kenan babu ana iya sa mata suna mutuwa amma mutuwa din mai suna mutuwa rayuwa kan takan ziya ta zuwa sai rayuwa ta zo sannan mutuwa ta biyo bayanta to amma an ambaci mutuwa a karan fara saboda dan adam ya fi gudun ta kafin a ambaci rayuwa amma da ce Allah zai kalakal hayata wal maut sai ce Allah zai kalakal mauta dan saboda mutuwa kowane dan adam gudun take amma rayuwa san take sai aka fara gabatar ma abin da baka son ka ji aka jinkirtar da abin da shi kake so shine rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji ya kaddara haka domin ya jarrabe ku ya bayyana da wannan ku ne mafi kyawun aiki wato ba so ake a ga wa yafi yawan aiki ba a'a wa yafi kyawun aiki shi kuma kyawun aiki shine idan ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mai shi kuma ya kasance yayi shi da kyakkyawan niyya cewa don Allah yayi ba dan neman yabon wani ba cikin mutane wa huwa al ghafur shi Allah shine al-aziz magwayi sannan shine al-ghafur وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai lalle za ta ɗanɗani mutuwa wa fitna wato jarrabe muna jarrabar ku bi sharri da sharri wal khairi da kuma alkhairi sharri shine abinda dan adam baya so rashin lafiya da cuta duk dan adam baya son su dan haka sharri ne alkhairi kuma shine abin da dan adam ke so da arziki da wadata da dukiya wannan dukkanin su wato alkhairi ne sannan kowanne aka ba mutum jarraba sa akai Allah yakan jarrabi dan adam da sharri dan dan adam ya jure yayi hakuri sai ya samu ladan masu hakuri kuma Allah yakan jarrabi dan adam da alkhairi dan dan adam yayi godiya sa a sa shi cikin waɗanda suke sun dace da ladan masu godiya ina fata an fahimta domin da hakuri da godiya suna rataye da ɗan adam gaba ɗaya a cikin al'amuransa ko na duniya ko na kiyama in baya da hakuri baya da godiya to ba zai iya ci gaba ba a duniya ba kuma zai iya ci gaba ba a abin da ya shafi lahira da haka Allah ke cewa inna fi zalika laayatin kulli sabbarin shakur sai aka hada su wuri guda ba kuma a ce sabbarin wa shakur ba dan karka dauka in ka zama mai hakuri ko baka da godiya to ka ci kada kuma ka ɗauka in ka zo mai godiya ko ba ka da hakuri to ka cinye a sai ka haɗa guda biyu sabbari ta ko lokaci guda ina fata an fahimta ina sabatu sarra shakara fa kana khairu Allah wa ina asabatu darra sabara fa kana kaga asabru da kuma ashkuru kenan kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un idza gare mu za a dawo da ku wannan aya ta kullu nafsin za'iqatul maut ta mai mai tusu uku cikin alqur'ani dan shelanta wa dan adam cewa lallai zai mutu da farko dai ko wurin da ta zo na farko in ka faro daga sama shine Ali Imran suratu Ali Imran kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur wuri na biyu shine wannan da ke cikin suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal wa ilayna turja'un na uku shine cikin suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce mali wa lidduniya yau mai ruwana da duniya ina ruwana da duniya ma ana duniya illa karakibi nistazalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha ma ana fi duniya makomata a duniya bata zama komai ba illa karakibin face da mahayin dabba akan ce arrakib galibi ga mutumin da yake mahayin raƙumi shi aka fi amfani da shi a cikin larabci amma a iya cewa rakib ana nufin mahayin doki da mahayin jaki da mahayin alfadari amma ba shi ne ya firin jaye ba abin da ya firin jaye shi ne da an yi makanan arrakib ana maganan mai mahayin raƙumi ina fata an fahimta to amma mai hawa doki ma ya ce masa ka iz antum bil udwati dunya وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم لفظا الركب جمع لنا الراكب كما الصحب الصاحب الصاحب ما قد أدب الصحب جمع جمعي وعلى آله وصحبه كذا أي جمع لنا صحابه ban zan komai ba a cikin duniya illa ka rakibin face kamar mahayin dabba to a nan gurin ba wai har dabba da yake lura da shi ba tafiya tunda galibi idan an hau dabba nesa za mutumin da ya fito daga gida zai masallaci kan ai ba sai ya hau dabba ba amma mutum zai hau dabba ne idan zai yi tafiya to anan abinda manzo Allah ke nufi da arrakib shine al-musafir sawa'un kana rakiban ala dabbatihi aw kana rajilan ko da a tafi mutum yake tafiya dai anan rakib ana nufin matafi sai dai an yi amfani da abin da shi furin jayan faruwa cewa matafi galibi baya tafiya a ƙasa ya fi neman abin hawa ya hau matsayina a duniya kamar matafiyi zalla ta hata shajara ya dan samu ya dan huta karkashin wata bishiya dan ya sha inuwa bayan rana ta yi rana matafiyi idan rana ta take yakan dan huta a gindin bishiya har sai in rana ta fara sanyi irin la'asar ta kusa ko kuma ta wuce sannan kuma ya sake ta sai manzo Allah ya kwatanta zaman shi a duniya yadda yake daukar sa kamar zaman matafiyi a gindin bishiya da ya tsaya zai huta to matafiyin da ya zauna gindin bishiya ya tsaya kawai zai huta ya tashi da yakan kwance kayansa gaba daya ba ya kwancewa kila ma ko jakar ba zai bude ba saboda mai sauri yake da to kamar haka ake son mutum ya dauki duniya kare dauke ta zama na dindindin duk abin da zai nema to abin da ya zama larura ne na rayuwa cin sa shi sa muhallinsa abin hawansa duk abin da ya karu akan waɗannan to kuma zai iya shigantar da mutum cikin rayuwar duniya in ce kamar matafiyin da isa zalla ta haka shajaratin thumma raha wa tarakaha sannan raha yayi tafiyarsa akan ce raha idan mutum ya yi tafiya da yamma kamar yadda an ce gada ana nufin idan ya tafiya da safi kaga raha bayan rana ta yi la'asar kenan an gane ko daga arrawahu ne shine tafiya bayan rana ta bar tsakiya ko ko bayan yamma ta yi an gane ko wa taraka ha ya bar da ya tafi ma'ana dai abinda manzo Allah yake son mu dauki duniya kenan kai mu dauke ta abinda zamu mayar da shi wato mu ba shi muhimmanci sama da lahira sai Allah sai ko mai littafi kai ce ثم إنه لما كان هديه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم مشتملا على الإنسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده وعلى الإنسان وعلى الإنسان إلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال والإنسان إلى الميت وتجهيده إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه ثم المشي بين يديه إلى أن يوجعه حفرته ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا ci فأول ذلك تعاهده تعاهده تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه ثم النهي عن عادة الأمم التي لم لم لا تؤمن بالبعث والنشور من نظم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحكم القلب ولذلك كان أرض الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب ممتلئ ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره وحمده جميل جدا أظن نساء نكالي شيء كرمت ومن بصوانها saboda idan kun lura magana ce wadda shi mawallafi ya ciro ta daga wani littafi da haka ya sa ta cikin alamomi guda biyu na tansi idan ka ciro nassin da baya cikin maganar ka ka'idar rubutu a farko za ka sanya alama wadda take da kama da baka guda biyu ɗaya cikin ɗaya sannan in ka je ƙarshen abin da ka ciro ɗin kuma sai ka sanya irin wannan alama kamar baka guda biyu ɗaya cikin ɗaya idan kun lura tun daga summa innahu da yake innahu sai sanya ne wannan alama ko ba ta kare ba har sai da ya zo wajen me bi zikiri hidin nan yana fada an mai da ko to wato magana ce wanda ya ciro ta daga cikin littafin zadul ma'ad fi hadith hadith ibad na na ibn al-qayyim Allah ya kansa da gafara malik summa innahu lamma kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallam fil janaiz yayin da shiriyar annabi cikin abin da ya shafi hukunce hukuncen gawa ya kasance ko ta kasance khairul huda ko khairul hadi ita ce mafificiyar shari'a mukhalifan li hadi sa'ir al-umam wadda ta saba wa shiriyar sauran al'ummomi mustamilan alal ihsan lil wadda ta kunshi wa mamaci wato shiriyar annabi wajen hukunce hukuncen gawa ta kunshi kyautatawa shi mamaci wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi da mu'amalantarsa ta hanyar yin abin da zai amfane shi cikin kabarinsa wa yawma ma'adihi da kuma abin da zai amfane shi a ranar tayar da shi gobe kiyama wa alal ihsani ila ahlihi wa qaribihi sannan shiriyar annabi ta kunshi ihsani zuwa ga ahalin mamacin yan uwansa danginsa wa karibihi da makusantansa wa ala iqamati ubudiyyatil hayy sannan kuma shiriyar annabi wajen wajen jana'iza ta kunshi tsayar da ibada ga alhayyi rayayye shine Allah subhanahu wa ta'ala bima yu'amilu bihi mai ko iqamati ubudiyyatil hayy tsayewar shi wanda yake da rai wajen yin ibada bima yu'amilu bihi mayyita Ga shi abin ibada ne ga Allah kuma nan take yana mu'amalanta mamaci da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shiriyarsa wajen hukuncin hukuncen gawa ya kunshi al'amura kamar haka farko ihsani zuwa gawa mamaci ihsanin nan zuwa gare shi tun daga lokacin mutuwarsa har sa shi cikin kabari yi masa abin da zai amfani shi har bayan tashin tashinsa sannan kuma ihsani zuwa gawa iyalansa danginsa yan uwansa menene irin ihsanin da shari'a ta ce a yi musu yayin da suka yi rashin wanda ya mutu nasu sannan kuma ya kunshi ibada da mutum ke yi dan lokacin da kake ihsani zuwa ga shi mamaci din to ibada ce kake kuma ga Allah yayin da kake ihsani zuwa ga ahalin mamacin da danginsa sannan ibada ce kuma kake nan take gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala tunda duk abin da kake yi na ihsani zuwa gare su kana yi ne da umarnin Allah din kuma kana kokarin yi bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya kunshi ihsani kuma ya kunshi ne ibada nan take cikin abin da duk zaka mu'amalanci mace da su wa kana min hadin fil janaiz ya kasance yana daga cikin shari'ar annabi dangane da abin da ya shafi hukunce hukuncen jana'iza iqamatul ubudiyyati ta baraka wa ta'ala tsayar da ibada tsantsarta ga Allah madaukakin sarki ala akmalil ahwal a bisa ga mafi cikar hali wal ihsanu ila al mayyit da kuma ihsani zuwa ga mamaci wata tajhizuhu ila Allah da kimtsa dan ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala domin a tajhiz din abin da yake nufi tun daga masa wanka har sa masa likafani har daukan shi akan hanya ta zuwa makabarta har binne shi duk wannan yana daukar ma'anar mai tajhiz ka iya cewa da wanka da likafani da bannewa sunansa tajhiz idan an je binnewa kaga maganar sashi cikin rami daban tona kabarin daban duka waɗannan sunan su ne tajhiz kimsa shi kimsa shi mamaci zuwa ga mahalicinsa subhanahu wa ta'ala ala ahsani ahwalihi wa afdaliha a bisa ga mafi kyawun hali mafi fifikon hali wa yuqufuhu wa yuqufu ashabihi sufufan yahmaduna Allah da tsayuwar shi wanda yake raye wajen ibada din tsayuwa da yake yi da tsayuwar sahabbansa wanda suka raka shi makabarta din ko suka je tare sufufan a cikin sahu bayan sahu yahmaduna Allah suna godiya ga ubangiji wa yastaghfiruna lahu suna roƙon gafara ga shi mamacin wa yas'alunahu al-maghfirata suna roƙon Allah gafara wa rahmata da rahama wa tajawuza anhu da yafewa mamacin laifinsa sun malmashi bai ne dahi sannan kuma sai su tafi gaba gare shi ila an di'ahu hufratuhu har ya zuwa ga mutum ya raka mamacin zuwa ga ramansa ya raka shi zuwa yayi ban kwana da shi a ramansa dan lokacin da ka cikin kabari tsaya wannan da kake kana masa addu'a ta kunshi addu'a kuma ta kunshi wani nau'i na ban kwana tsakanin ka da shi sun ya komu ho wa ashabu bayyana yadayhi ala qabrihi sannan mutum ya tsaya shi da wanda suka je makabarta din a gaba ga mamacin ala qabrihi kan kabarinsa sa'ilina lahu tasbita suna masu roƙa masa tabbatuwan harshen sa lokacin da mala'iku za su masa tambaya shine at-tasbit ahwa ma kana ilahi wanda shine mafi bukatuwan abinda mamaci yake so a duniya ba abinda zaka yi wa mamacinka saboda wannan tsayuwar da take kana roƙon Allah ya tabbatar da harshen sa lokacin da mala'iku za su masa tambaya ina fata an fahimta kaga nan kenan ya kamata mutum ya san me ake a shari'a ba al'ada ba don karka je daidai lokacin da yake da matsananciyar bukata zuwa gare ka sai ka yi wani abin na bid'a wanda ba shi manzon Allah ya tanada al'umma su yi a wajen ba kaga nan ka gadarwa kanka hasara kuma ka gadarwa da ka wato ainihin hasara sun da ya ta'ahadu hudu ziyara sannan mutum ya rinka bibitarsa ta'ahudi shay shine tajdid al-ahd bihi marratan ba'da marra kon komawa zuwa gare shi lokaci bayan lokaci bin ziyarta ila kabarin ta hanyar ziyartar makabartarsa amma kowane wata a kowane wata biyu a sati gwargwadon yadda ka samu dama ziyartar mamaci din wa tazkiruhu al-akhirah da yadda mutum ke tunatar da kansa lahira a sakamakon ziyara a na tsallake ku sun mai ta ahaduhu bi ziyarati ila qabrihi wato ya rinka bibitan sa wajen yawan ziyartar a sa akai akai wa salami alaihi da yi masa sallama duk lokacin da je wa du'a sallamar ka da addu'ar ka dai idan ka ji zaka ce assalamu alaikum da qaumin mu'minin cikin sallamar nan da kai ta shafi dukkan mu'minin da ke kwance a wajen kuma za ka yi masa addu'a kaga duk wannan sun amfana da kai kai kuma ganin wannan zai tunatar da kai mutuwarka kuma kai ma ka amfani kenan an gane ku lafazin ta'ahud haka ake cewa a wani larabcin kuma a taahud yawanci a larabawa sun fi faɗin a taahud kuma sama da a ce a taahud fa da zalika ta'ahuduhu fi marzi to farkon abin da zaka yi duk nufin faɗa har kafin a ce wanka likabani sallah haka kabari binnewa tsayawa yin addu'a akan wannan farkon abin da ke gabata dukkan waɗannan gaba ɗaya ta'ahud ta'ahuduhu fi marzi kai masa ziyara akai akai lokacin da bai da lafiya ka ziyarci dan uwanka musulmi lokacin da bai da lafiya wa tadhkiruhu al-akhirata da tunatar da shi lahira tun kafin ya mutu dan a lokacin da yake cikin halin rashin lafiya kana yi masa wasiya da na wala ba ana kokarin jin eh, sallah ko kana yin sallah kan kari kakan yi iyalwa wala ko taimama kake yi ka san yadda ake taimama a ga yadda ake yi kaza da kaza da sauransu sannan kana yawan zikirin safe da zikirin yamma kana da hisunan muslim a kana da wani littafi wanda zai taimaka maka in baka da shi in kawo maka tana masa wannan yana da muhimmanci lokacin da ka zarci mara lafiya duk waɗannan ababai sannan tunda kana da ranar lokaci da har kake sauraron rediyo ko kalli talabijin me zai sa ka rika sa ko karatun alkur'ani kana saurare ko wani wa'azi ko faɗakarwa da sauransu a cikin wannan hali da kake ciki duk wanda daga cikin abin da zaka yi masa lokacin da kake masa ziyara tazkirul akhira wa amruhu bil wasiya ka kuma umarce shi da yi wasiya ita wasiya ana yin ta ne akwai ta wajibi akwai ta mustahabbi wasiya ta wajibi ga wanda yake da haƙƙi a kansa ko a wurin wani wanda ba a sani ba to a nan gurin wajibi ne yayi wasiya kana kwance baka da lafiya ka san wani na bin ka bashi wani na bin ka bashi wani na bin ka bashi dole ka rubuta kai wasiya ka faɗa waɗanda suka fi kowa kusanci da kai cewa ko ta Allah za ta kasance to wani na bi na kaza wani mazaunin gari kaza wuri kaza na bi na kaza mota kaza da aka yi wannan ba ta ce ba ta wani ce ko ta aro ce ko ta bashi ce gida da nake ciki ban biya ba na da biya rabi ban biya rabi ba ana bi na kaza dole mutum yi wannan wannan wasiya ce ta wajibi ko wasiya ta musahabi wasiya ta musahabi ba abin ka ko ko amma kana da dan wani abu na rarar kuɗi ko mun ko mun yadda yake to ka iya yin wasiya da abin da bai wuce sulusi ba ɗaya bisa ukun dukiya ga ƴan uwanka wanda ka san ba sa cikin maciya gadon ka wannan sai ka musu wasiya idan na mutu kaza a dauka a ba su wani kafin a raba gado a ba wani kaza a bai wani kaza kuma a duba a ga abin nan da kai wasiya lallai bai wuce ɗaya bisa uku cikin abin da ya shafi dukan dukiyar ka wa tauba sannan mutum ya rika masa wasici da yin tuba tuba zuwa ga Allah idan yana da wani laifi da ya san yana yi a halin rashin lafiyar sa to yanzu ya kamata ya yi dama ya tuba zuwa ga Allah da zuciya ta gaske wa amru man hadarahu bi talqinihi shahadata an la ilaha illallah sannan kai mazarci sai ka fada wanda yake halarta wurin sa wurin shi mara lafiya dai kamar mai jiyarsa kenan cewa ya rinka na masa kalmar shahada don lokacin da ya gashi cikin halin da ake tsammanin saukewar ransa duka kuna akira kalamihi dan wannan ya zanto shi da karshen abin da ya faɗa a duniya sun man na nahyu an adatul umam sannan kuma duk ina daga cikin abin da ya kamata ka faɗawa mamaci wane ya kamata ka yi wasiya ga yan gidanka idan sun zo hana su al'adu na waɗansu al'ummomi ba al'ummar annabi ba allati la tu'minu bil ba'th irin al'ummomin da ba su yi imani da tashin kiyama ba wannan sun ko tara mutane ranar tashin kiyama wani irin al'adu millatan al-hudud kamar marin fuska al-hudud jami'an al-khaddu al-khaddu kuma tu kenan wa shakka siya da kefi tufafi wa halkar da aske gashin kai wa raf'in sauti da daga murya bin nadabi ta hanyar kidaya alkhairin shi mace din shine annadabi wan niyaha ko kuka wa tawadi zalika da irin abin da ke bin bayan waɗannan wajibi da ka faɗa mamaci cewa to lokaci ya da zaka yi wasiya ga danginka yan uwanka cewa ko da bayan mutuwarka su yi iyakacin kokari su ga cewa ba su yi abin da ya saba sunan manzon Allah su gina komai akan sunna kar su yi abin da yake yayi kama da maguzanci wanda bai dace ba kamar a rinka marin kai a rinka ihu ana kuka ana kululuwa sai an rike mutum sai an sa daki an kulle wannan dukkan shi al'ada ce ta maguzawa bai kamata wa musulmi su yi wannan kai idan ka je kai ziyara mara lafiya yana da kyau ka ku tattauna wannan da ji idan ka samu sararin yin haka ina ba da mai da wa sunnal khushu'a lil mayyit manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta a'iyin khushu'i sanadiyyar mutuwa wato a ga mutum a cikin halin da yana cikin damuwa wannan ba kuskure kai ba a ga alamar kana cikin wata damuwa sakamakon an yi maka mutuwa rashin uba ko uwa ko mace ko wa ko kani wal buka alladhi la fawta ma haka manzon Allah ya sunanta wa al'umma kukan da babu sauti a cikin sa kukan da babu kururuwa sai dai hawaye na zuba wa huzn qalbi da damuwar zuciya wa kana yaf'alu zalika shi da kansa yana aikata haka sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu yakan ce tadma'ul ayn wa yahzanu alqalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabb yace tadma'ul ayn idanu na fitar da hawaye wa yahzanu alqalbu zuciya tana bakin ciki da damuwa saboda rashin da aka yi amma wala da qulu illa ma yurdu rabba ba abinda zamu faɗa sai abinda zai yarda da ubangiji ba wanda zai fasatar da shi ba wato ba za mu faɗi maganganu irin na jahiliya ba wayo wani mai mana kaza mai mana kaza ya tafi wannan jahiliya ce da maguzanci wanda bai dace ba al'ada ce mara kyau sai dai mutum ya kame bakinsa in za ka faɗo na abu to shine sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sanna li ummatihi alhamda wal istirja' ya wa al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamda godiya ga Allah kana jin an yi maka mutuwa din ba akwai damuwa ba a ciki sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal manzo Allah idan wani abin ki ya same shi haka yake faɗa alhamdulillah ala kulli hal an gane ku wal istirja da fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine al istirja war rida anillah da yarda dangane da abin da Allah ya zartar wala bi kun zalika munafiyan lidan ilaini wannan duk baya cin karo da wato hawaye idanu da ake bala me kake tabbatar da Allah ko bari mana wa huzn alqalbi da damuwar zuci wala zalika kana ardal khalqi da haka manzo Allah shine mafi kowa cikin halitta wajen yarda fi qada'ihi da abinda Allah ya hukunta wa a'zamahum lahu hamdan shi ya fi kowa godiya ga Allah a cikin dukkan bayi duk bayi tun daga duniya har karshen ta farkon ta har karshen ta ba wanda ya kai manzon Allah yawan godiya ga ubangiji sannan kuma babu wanda ya kai manzon Allah nuna yarda da abin da Allah ya zartar to a nan gurin akwai ababe guda biyu hakuri da kuma yarda wanga hakuri daban yarda kuma daban hakuri shine habsun nafs mutum ya kame zuciyarsa don kame zuciya shine zai sa mutum ya sami cikakken iko a akan harshensa ba zai furta komai ba sai kalmar da Allah ya dare ta. daga wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha allahumma ighfir li fulan allahumma ighfir li fulan uh, Allah ya wawa na gafara Allah ya wawa na gafara abin da ka faɗa kenan sai kai shiru to zuciyarka na damuwa amma harshenka saboda zuciyar ka kame ta sai ta sami ikon gudanar da harshe bai furta komai ba sai abinda shari'a ta yadda amma idan mutum ba ya da haƙurin zuci to shi ke sa harshe sai faɗi da abin da ya ga dama mutum ya ta ihu wani lokacin banda harshe ma sai hannu ya shiga wajen marin kumatu da keta riga yadda ake a lokacin jahiliya ko kuma lokacin manzawa wanda wannan bai dace ba to kaga shi haƙuri wajibi ne haƙuri din kame kanka din wannan wajibi ne kai kokarin kame kanka idanu na iya fitar da hawaye zaka iya magana amma wannan maganar irin wanda muka faɗa a yanzu kar ka ƙara wata magana wadda ba wannan ba sai in kaga wani yana yi kai masa hakuri ko kai masa nasiha in kaga wani ya kasa jurewa yadda ka jure cikin mutanen da kun yi tarayya da su wajen yin rashi din to wannan ne hakuri shi wajibi ne amma ar-rida mutum ya ji ita kanta musibar da ta zo ya yadda da zuwanta ya karba to wannan ba wajibi bane musahabi ne don inda wajibi ne ba kowa ke yin wannan ba ina ba dan fahimta mutum ya iya hakuri amma yarda ba kowa ne ke iya ba da haka mataki ne wanda yake na kololuwa sai yasa malamai suka ce hukuncin yarda shine mustahabbi to me ke sa bayan Allah su nuna yarda lokacin da musiba ta zo musu suna kallon musibar da ta dukkan bangarori ba bangare ɗaya ba sun kalle ta bangaren rashi lalle sun yi rashi kuma wanda suka rasa din makusanci ne uba uwa da wa kani mata miji da sauran wanda wannan sune mafiya kusancin mutum a duniya aboki amini da sauransu to ka kalli girman abin da ka rasa sai kuma ka tuna wannan rashin tunda Allah ya kwace wannan abin da ya fi muhimmancin mutane a wurina to lalle jarraba ta yayi jarraba ta shine in yi hakuri idan na yi hakuri da ban lada to na yi hakuri sannan kuma idan na yarda akwai wani karin ladan to sai mutum kuma idan ya tuna ladan da aka yi tanadi sai ma ya ji zuciyarsa wannan tunanin ladan ya mantar da shi damuwar rashin to amma ba kowa ne zai wannan dogon zangon har ya hango haka ina ba dan fahimta idan ya tuno cewa kila hakan ya fa alkhairi a gare shi kila yana raye akan wani sabo ya ƙara wani take a duniya ƙaruwa ne cikin sabon wanda zai ƙara jawo ninkin azaba garin sabon yanke a halin yanzu kaga wannan sai ga ya yarda da wannan rashin kenan ina fata an fahimta ko waɗansu ababai da dama da malamin ke yin bayanin wa baka ma zalika yawma mata buhu ibrahim manzo Allah duk da yadda da yake da hukuncin Allah da kuma godiya da yake da Allah idan Allah ya jarrabe shi da rashi din amma tare da haka idanunsa sun yi hawaye lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu ara'a fatan minhu dan tausayi da shi manzon Allah din wa rahmatan walad da nuna jin kai ga yaron wa riqqatan alaihi da tausasa zuciya wal qalbu mumtali'un bir amma lokacin da yake kuka din zuciyar suna cike da yarda anillahi azza wa jalla dangane da abinda Allah ya zartar wa shukrihi da godiya gare shi wal lisanu mushtagilun bi zikrihi wa hamdihi sai kuma ya shagala da zikirin Allah da godiya a gare shi ka ji fa wato ababe guda uku ne ga zuciya ga harshe ga kuma ido ido na hawaye dan jin takaicin ne rafin zuciya na hakuri tare da yarda da abin sannan baki kuma harshe ya shagala da me zikirin Allah da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati da ka ji kamar wata kalma za ta fito sai kai kokarin masanya ta da kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha اللهم allahumma لفلان اللهم اغفر allahumma. اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم وسع له في قبره او ما شابه ذلك من الادعيه dan sai ka mamaye ka da waɗannan zikiran ka shagaltar da ka da waɗannan zikiran dan kada ka kyale wata kalma ta shigo wadda Allah bai dade ta ba an gane ko sai ce walamma kana walamma kana kathirun minan nas yawm بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله تعالى عليه وسلم في العبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة وانتباههم على العلوم المادية والعمل لجمع, لجمع المال فقد طلب مني بعض الأعزاء بمناسبة الوفاة عند قريباته ليوم قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 ربيع الآخر سنة 1373 أن أضع رسالة مختصرة في آداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم مغتنما فرصة فرصة اجتماعهم فرصة اجتماعهم فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم حتى يستمنوا بها ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها malam nasiruddin albani Allah ya kansa da gafara yace walamma kana kathirun minan nas al-yawm yayin da da yawa daga cikin mutane a yau suka kasance ba'idina kullal ba'di an hadihi sallallahu alaihi wasallam sun yi nesa matukar nesa daga shiriyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ibadati cikin abin da shafi ibadoji kulli ha gaba ɗayan su wa min ha daga cikin ibadojin kuma akwai al-jana'iz jana'iza na ciki don mutane sun nisance su ba su san yadda suke ba a shiriyar annabi sai dai al'ada bi sababin siratuhum an dirasatil ilmi saboda mutane sun riga sun kawar da kai sun juya wa neman ilimi baya wala yama ilmal hadith musamman ma ilmin hadisi wa sunna da ilmin sunnar annabi wa inkibabuhum ala al-ulum al da yadda mutane suka dukufa a bisa ga ilmomi na rayuwa sune al-ulum al-maddiyya ilmomi na sana'a na rayuwa na a ci a sha ba na addini ba wal amalin li jam'il mali da kuma yadda mutane suka dukufa wajen yin aiki tukuru don tara dukiya wannan yasa suka kasa sanin shiriyar annabi a cikin ibadoji gaba daya da kuma a cikin hukunce hukuncen jana'iza a kebance yace yayin da haka ta faru faqad talaba minni ba'd al-aiza wani daga cikin yan uwa makusanta ko masu muhimmanci a wurina ya nema a gare ni bi munasabati wafati ihda qaribatihi yawm al-jum'ah a sanadiyar suwar ɗaya daga cikin danginsa mata a ranar juma'a ta sha ɗaya ga watan rabiul awwal a shekara ta dubu da ɗari uku da saba'in da uku nawa kenan yau shekara dubu da ɗari uku da saba'in da uku yau muna dubu da ɗari hudu da ashirin da shida kaga dai ga ashirin da shida cif a yanzu to a can wurin saba'in da uku ma'ana can wurin ga ashirin da bakwai kenan ashirin da bakwai ga ashirin da shida shekaru hamsin da uku eh can ashirin da bakwai shekara uku to shekara uku din nan wato shine lokacin da wannan dan uwa ya nemi cewa shi Sheikh Nasiruddin Albani ya wallafa littafi an aba risalatan muktasara me zai hana malam ka sanya dan wani littafi takaitacce fi adabin jana'iz fil islam wanda zai kunshi ladubba na hukunce hukuncin jana'izar a musulunci ya nemi in yi hakan ya kuma huwa aw ghayruhu domin ko dai shi ko waninsa a samu wanda zai tsaya tsaye bi tafiha wajen buga wannan littafi wa tawzi'iha da raba shi adal mujtami'in ta'ziya ga dukkan mutanen da suka taru suka zo ta'ziya fi da al da indahum a kwanakin da aka saba ana taruwa don ta'ziya a wajen su a garin su shi mutuma mujtaniman fursatu istima'ihim don ya ribaci wato damar taruwar su mutane din aure guda li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim dan ya sanar da su sunan annabin su tsira da mun tabbata gare shi hatta yastannu biha hasu sunnantu da ita wa yahtadu bi hadiha su kuma shiru da siriyarta wa yastaniru bi nuriha su kuma haskaku da hasken sunna din kada abin da ya farke tarihin wallafa littafin kenan kila shi bai yi tunanin wallafa littafin ba kan jana'iz amma an ɗan uwa ne daga cikin uwa da suke tare aka yi masa rasuwa sai ya ce malam zai iya yiwa da Allah dan rubuta mun dan littafin takaitacce wanda ya kunshi ladabba na jana'iza ni zan yi kokari in buga ko in nemo ne buga dai idan mutane sun zo ta'aziyya mu rarraba musu yadda abin yake a sunna don wanda zo ta'aziyya sai a bashi littafin don wanda zo ta'aziyya a bashi littafin ya je ya karanta ya ga me ya kamata yayi idan an yi masa rasuwa malik to ma annani kad kuntu bashirtu ta'lifa ba min yawa ba dal wa ma annani ma annani kuntu qad bashirtu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra faqad wa'adtuhu khayran لما في ذلك لما في ذلك, في ذلك من التعاون على إحياء السنة وإماتة البدعة فسارعت إلى تحقيق رغبته وإنجاز طلبته yace wa ma annani kad kunt wa ma annani kuntu kad bashartu ta'lif ba'd al-musannafat al-ukhra tare da cewa ni din a halin da ya faɗa mu wannan magana na kasance kad bashartu ta'lif ba'd al-musannafat al-ukhra tuni na fara wallafa wadansu littafan nawa daban-daban kan waɗansu matsaloli na addini daban-daban na shagaltu da su amma da ya nemi haka faqad wa'atuhu khairan na masa alƙawari na alkhairi cewa insha Allah zan duba in ga yiwuwar abin da ka nema lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya'i sunnah wa imatati al-bid'ah domin idan na ansa samu wannan bukata a cikin hakan akwai taimakekeniya da juna wajen rayar da sunnar annabi da kuma kashe bid'a tunda zan yi masa bayanin yaya sunna take karshe da gane yadda sunna take za a yi aiki da ta za a rushe mai za a rushe bid'a fasara to da ta haqiqa ragbati da haka sai na yi gaggawa wajen kokarin tabbatar da abin da ya kwadaita ya samu wa in injabi talibatihi da kuma cika masa abin da ya nema talibatihi ya nema tulubihi abin da ya nema kenan ولكني ولكني ما كنت أشرعه ذلك حتى تبين لي ان الامر ابعد من ان يتحقق بتلك السرعه وأوسع من أن أن أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة. يتي ولكني amma ni yayin da naje zan ci gaba da aikin ma kittu ashra'u fi zalik ban fida cikin aikin ba hatta ta bayyana ni anna al-amra ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka sur'a har sai da ya bayyana gare cewa lamarin yayi nesa kware a ce ya tabbata bi tilka sur'a a cikin wannan kankanin lokaci a yi shi cikin gaggawa wato daidai ya fara bincike ya buɗo kitabul jana'iz cikin bukhari ya ɗauko musulun ya ɗauko littattafan sunna musannafat littattafan fiqh da ya ga babukan jana'iza da yake son ya bi su ya yi dirasa ya su da dan su tsaye bayan daya ya tara zantuka ya ga wanne ne yake da dalili wanne ne ba da dalili sai ga wannan ba bane da za a yi cikin 24 hours ko kwana ɗaya ko kwana hudu ko kwana biyar ba zai yi ba an gane ko sai ya ce abin ya fi karfin a ce tabbata da wannan gaggawa wa awsa'u min an yujma'a fi risala abin ya yalwata matuƙa sama da ce a tara shi cikin wata irin risala ta kaitaccen littafi tuwazzau ala nas irin risala da za a wa mutane fi mutuntukar munasaba a irin wannan munasaba ta an yi mutuwa ba zai yiwu ba ba zai iya aikin ba a cikin wannan ƙwararren lokacin da ya nema to me faru ذلك لأن آداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا وقسم كبير منها مما اختلفت فيه أقوال العلماء وتضاربت حوله الآراء فمنهم من من من يحرم شيئا والآخر يجيزه ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه ومنهم من يراه سنة وآخر يراه بدعة وهكذا كما هو شأن كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى في أكثر أبواب الشريعة مصداقا لقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ما zalika hakan kuwa da na faɗa cewa abin ya fi karfin a yi shi a kankanin lokaci li'anna adabal jana'iz wa ahkamaha domin ladubba da suka shafi hukuncin jana'iza da hukunce hukuncen su kasiratun jiddan suna da yawa wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwal ulama kaso da yawa na hukunce hukuncen jana'iza da adabin jana'iza yana cikin abin da malamai suka yi sabani a kansa an gane ku wa tadarabat hawlahu al-ara ra'ayoyi suka ci karo da juna hawlahu a tattare da shi fa minhum man yuharrimu shay'an wal akhar yubihu cikin malamai akwai wanda za ga ya haramta wani abu a ɗaya gefen kuma wani halatta abin wa minhum man yujibu shay'an wal akhar la yujibuhu cikin malamai akwai wanda yake wajabta wani abu yake abu kaza wajibi ne a ɗaya gefen kuma kaga wani malamin ya ce kwata kwata ma abin ba halal bane wa minhum man yarahu sunnah wa akhar yarahu bid'ah cikin malamai akwai wanda zai ce abu kaza sunna ne ɗaya gefen kuma wani zo ce bid'a ne wa hakaza zuwa dai makamancin haka kama huwa sha'anu fi kasirin min al-masail al-ukhra kamar yadda da ba haka sha'ani yake a da yawa daga cikin mas'aloli na addini fi aksari abawab shari'a a cikin mafiya yawa na babukan shari'ar musulunci sai ka samu akwai sabani akai misdaqan li ta'ala dan tabbatuwar faɗin ta'ala dan tabbatuwar fadin Allah ta'ala da yake wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane fa ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah ya ji kansa to daga nan sai mai faru لذلك كان لا بد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز ثم دراستها دراسة دقيقة وتتبع أدلة المختلف عليه منها ونقدها على ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه واختيار الراجح منها دون أن دون أي تهيج لمذهب معين أو تأثر بعادة سيطرت على حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع. لذلك don haka kan labudda qabla kulli shay ya zama wajibi kafin komai min jam'i mufradati masailul janaiz a tattara ɗaiɗaikun mas'aloli da suke shiga cikin jana'iza kamar yaya ka zo ka ce wanka wanka mas'ala ce ko sai ka ɗauke ta ka ajiye ta gefe guda daga nan gurin mai sai mai sallah matsala ce suka aje ta gefe guda haka kabari matsala ce suka aje ta gefe guda bannewa matsala ce suka aje ta gefe guda tsayawa ai addu'a bayan an banne matsala ce ka aje ta gefe guda duka ka dauko su wato kididdige mas'alolin da suke shiga ciki yace na farko ka tara daidaikun mas'aloli summa dirasatiha dirasatan daƙiƙa. sannan ka tsaya ka yi musu karatu karatu na bin diddigi kowace matsala idan an ce wajibi wani ya ce wajibi wani ya ce mustahabi to ka tsaya ka ga meye dalilin wanda ya ce wajibi din meye dalilin wanda ya ce mustahabi dan kai ka san ina za ka tsaya ka kalli hujjojin kowa wa tatabbu'i adillatil mukhtalafi alaihi minha sannan da bibitan dalilai da aka yi sabani game da wannan mas'ala din cikin mas'aloli idan an yi sabani kan dalilai wani ya sanya haddar da hadisi kaza wani ya za'ifantar da shi to ka bi zaren maganganu ka ga wacce ce magana ta gaskiya shin wanda yake sahihin ne ke da hujja ko wanda yake da'ifin ne domin sai in an tabbatar da hadisi sannan za a san hukuncin da ke cikin sa ya hadisi da'ifi ne kaga abu da yake nuna ba ma za ku lokaci a kansa ba an gane ku wa naqdiha da ake nufi da annaqdu shine at-tamyiz da rarrabewa tsakankanin waɗannan maganganu ala dawi ilmai usulul hadisi wa usulul fiqh wato a bisa ga hasken waɗannan ilmomi guda biyu ilimin usulul hadisi. da kuma ilimin usulul fiqh a ilimin usulul hadith za a tantance riwaya wacce ta tabbata wacce ce bata tabbata ba shin wannan maganar ta je zuwa ga annabi shi ya faɗe ta ko maganar sahabi ce ko maganar tabi'i ne ma'ana hadisi ne marfu'i ko makatu'i ko maqbul sannan shin ya inganta hadisi ne sahihi hadisi ne hasan hadisi ne sahihi li zatihi ko li ghairihi hasan ne li zatihi ko li ghairihi dole sai an tara wannan ko kuma da ne hadisi to wannan shine zaka tabbatar sannan bayan ka tabbatar da wannan a usulul fiqh kuma sai ka tabbatar abinda hadisin ya kunsa wajibci ne ko mustahabbanci karhanci ne ko haramci ko abin jaizi ne kokarin tabbatar da wannan to kaga dole sai ka hada ilmomin guda biyu kafin ka iya iskan bada a cikin ilimin addini an gane ku wa ikhtiyarur rajih min hada zaban abin da ke shine mai rinjaye cikin zantuka domin ka'idar ilimi shine idan malamai sun yi sabani dole a samu ɗaya maganar tafi da ƙarfi to amma ba da son zuciya ba ne kawai zan zo an karfafa maganan wani in rushe ta wani a'a ta hanyar kallon dalilai ne da bin diddigin dalilan da suka kafa hujja da su dalilan wani ke sa zancen sai karfi dalilan wani sa maganar sa rauni amma ba ilimi bane kuma ba daidai bane ba kuma ma cin amanar ilimi ne a ce an yi sabani mangano guda uku a ce duk wanda mutum ya ga dama ya dauka yayi cikin addini ba a yin haka don ta iya yiwa ɗaya na da karfi ɗaya ba da karfi ɗaya ya gina akan hadisi sahihi muttafaqun ala sihhatihi bal huwa mawjudun fil bukhari wa muslim sannan ɗaya maganar kuma kila hadisi ne mawdu'i ko da'ifi ya gino a kanta sannan kuma sai da wancan din da wancan duk ɗaya ne kaga ba zai iya yi ba dole sai an tace an tsantsaife magana a faɗo da take mai rinjaye a kyale wanda ba ta da rinjaye domin idan ka ce duk ɗaya ne to ka jefa mutane cikin haisa baisa wato cikin rudin kwakwalwa da kuma ta rasa ma mai za su yi gaba ɗaya an gane ku sai da ce duna ayya tahayyu duna ayyi tahayyuzin muayyan dole mazaɓar zancen da ya fi jaye ba tare da goyon bayan wata mazhaba guda ɗaya ba au ta'assurun bi'adatin ba tare da tasirantuwa ba da wata al'ada sayfarat wadda ta mamaye gari hatta sarat ka annaha ya yajibu an yutaba hatta waye gari kamar wani addinin da dole a bi lokacin al'ada kan yi kaka gida a daɗe ana tayinta ko ina aka mutuwa ita ake yi to kuma ka ga nassi ya saba mata amma kuma gashi a fili ba haka ake yi ba to wani lokaci sai ya ga cewa wanda ya da jarunta cikin malamai cikin masu da'awa kawai sai ya ga tunda abin ya rantsa yana yi bari ka kyale shi dan kar ka faɗa ka ce ba daidai bane ba a zo a yi rikici gara ka kyale mutane kawai da abin da suka saba waɗansu masu sai suka suka ɗaure abin gini suka ce adabul balbi ka sunna wai al'adar da kamar sunna ce kaga wannan magana ba ta ilimi ba ce ba ba hadisi bane ba qur'ani bane ba magana tabi'i ko sahabi bane ba magana ce kawai ta wadansu jahilai suka ce arifin balad ka sunna wa al'adar gari kamar sunna take ma'ana al'adar gari wannan ya shiga kowane gari ya shafi Kano ya shafi Kaduna ya shafi Abuja ya shafi Ogbomoso ya shafi Abakalike dukkan su dai arifin balad ka sunna aka zo ba ta yi kama da magana addini ba ko ba ta yi kama da magana ilimi ba al'ada tana nan a matsayinta na al'ada in nasu ya goyi bayan ta a yi in nasu bai goyi bayan ta ba dole a yake ta a rusa ta ina fata an fahimta cewa ta yi kaka gida ya za a yi da ita wannan daban a yi ta kokari in ba rushe ta gaba ɗaya wadai dai a bi ta a sassabe ta gefe da gefe da ajiye mata ciwo a mata karaya da targaɗe da tsagewar kashi har ta zama rana ta sai da za ta da kanta a fitar da ita daga hayyacinta ta gigice har da zanto suna ta mai gurbunta wanda shi da abin da ya zama wajibi a yi a addinance sai ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التعليم أن, أن تحقيق مثل هذا العمل يتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا وبعد إنجازه يمكن تعليق الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليه النفس إليها النفس إليها النفس وينكرم لها الصدر ويعظم بها النفس لذلك لذلك فقد ذكرت للأخ المشار إليه خلافة هذا معتذرا فقبل عذري جزاه الله خيرا ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وحضني عليه وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا يمكن مما لا يخفى على اهل ahlul ilm yana daga cikin abin da baya koyuwa ga ma'abuta ilimi allazina marasu ta'alifa waɗanda suka saba da wallafa littafi ya zama sana'a su sun sun wallafa littafai su wani adadi. ana tahqiqa misli hadha amal lalle tabbatuwar irin wannan aiki da muka lissafa a baya ya tatallabu sa'ayin hasisan yana buƙatar aiki na gaggawa wato wanda baya son kasala wa juhudan baligan da ƙwazo wanda ya kai matuƙa wa sabran jamilan da hakuri kyakkyawa wa zamanan madidan yana buƙatar zamani ma mai tsawo ka banto wani zamani mai tsawo watanni ko shekaru don aiki shekara ɗaya shekara biyu sannan kuma zanto kullum ka shiga aikin ka inda na in kana yi ya ce irin wannan aikin da lissafa inda ana son ya tabbata sai an yi haka wa ba da in bayan mutum ya riga ya yi shi ya kammala to daga baya yin turu ta'alifin al matluba ya iya yiwa yan risalar da ya nema a wallafa masa cikin shafi biyar ko goma sai mutum ya taso ta daga wancan babban aikin bayan ya riga ya ta ya hada komai a aji lafiyayyensa to sai dan turo wani abu ya gutsuro wanda ya dace da abu mutane su karanta a hannu bi suratun inna ilaihi nafs ta hanyar da zuciya za ta samu natsuwa a kai wa yansharahu lahu sadru kirjin mutum ya haskaku wa ya'zu biha nafsu kuma amfanin haka ya girmama lidhalika saboda haka ne faqad zakartu lil akhi musharu ilaihi. sai na ambata shi dan uwan da ne muku nuni zuwa gare shi dazu kulasa ta haza a wato takaitaccen wannan bayani mu'tazirin ina mai bashi uzuri cewa abin nan da ka nema ne dan wallafa maka wannan wai dan karba wajen ta'aziyya a yanzu mutuwar da aka maka ba zai iya yiwa ba aiki ne tukun fa qabila uzuri sai ya karbi uzuri na jazakallahu khairan walakinahu amma kuma tare da haka ada yatlubu minni shuru'a fi hadha amal sai ya dawo sake na ce mun cewa to ya kamata ka fara wannan aikin na yadda yanzu ka yi shi ba dan ni ba a yi shi dan jama'a su samu abin da su karanta a nan gaba wa habbani alaihi ya zaburar da ni a kansa shine alhabbu wa balaga fihi ya zurfafa ya nasi radiyan minhu khairan kaseeran shi yana ganin idan wannan aiki ya tabbata to za a samu alkhairi mai dimbin yawa da haka yi ta kasusa gwiwa ta kai. to daga nan me faru فاتخذت الله تعالى وانكبرت على الدراسة والمراجعة قرابة ثلاثة قرابة قرابة ثلاثة أشهر قرابة ثلاثة قرابة ثلاثة أشهر أعمل فيها ليلا نهارا إلا ما لا بد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب allazi bayna yadayil qari'il karim yace to daga nan fassakartu Allah ta'ala sai na istikhara kuma yanzu na gamsu da shawara na gamsu da muhimmancin aikin amma ya rage kuma in yi istikhara shin ne ya dace in yi wannan aikin ko kuma in bari in ba da shawara wani yayi wan kababtu ala dirasa bayan na istikhara na samu natsuwa sai kuma na dukufa akan karatu tsantsa duk abin da ke da alaka da jana'iza shi nake tarowa kuma a wannan lokacin na sa shi gaba qurabata ta ashhur tsawon wata uku ko kusan wata uku a amalu fi halailan nahara ina aikin tara bayanai game da hukunce hukuncen jana'iza dare da rana illa ma la budda minhu min al-amal sai dai kawai dan lokacin da ba makawa dole in ware shi dai in yi aiki fi mihinati a sana'ata mihina ita ce sana'a to sana'a Sheikh Nasiruddin albani a lokacin na garin da Damascus ne gyara agogo zai fita ya gyara agogo a kantinsa da ya gyara agogo ya samu dan guzurinsa wanda zai ishe shi kwana hudu biyar sai kuma ya kulle ko sha gyara agogo koma kan ilimin hadisi ya ta karatu idan wannan kudin sun kare kuma ya sake fitowa haka yi kusan mutum ya yi kusan shekaru 80 a duniya 80 doriya abin da yake kai kenan yace wannan min ladhi la ghina anhu li rahati jismi sai fadan barcin da ba bakawa ba ni da wadatuwa da shi saboda hutar da jikina dole in yi bacci hatta ta makkantu min idadi hadal kitab allazi bayna bi alqari har na samu tattala har samu na tattali wannan littafin da yake hannunka kai mai karatu a yanzu kaga aikin da ya tukuru wato kaga malaman sunna yadda suke kenan akwai kwazo ko shakka babu waɗancan manyan mutane irin su Sheikh Nasiruddin Albani su Bin su Sheikh Salih bin Usaimin a hakikanin gaskiya ba karamin hasara duniyar musulunci ce ba sakamakon mutuwar kuma suka mutu a wani lokaci makusancin juna wannan wannan wannan a lokaci guda kowane ɗaya daga cikin su wato gwarzo ne a fagen ilimin da yake kai kuma hakikanin gaskiya ba a cewa ba za a maimaita su ba amma dai a zahiri a yanzu duniya ba ta ga su din ba a su da su da sadaukar da kai da su da gudun su. sai ta mai ولقد فقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي ولذلك تراني أشير عليها في بعض المواطن منه ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي مستنده مستنده مستنده مجرد الرأي لأن الموضوع تعبدي محض لا مجال للقياس فيه إلا ما لا بد منه من القياس الجلي وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة من عامة كتب الفقه مثل الوصية وعلامات مثل الخاتمة ونحو ذلك وبعضهم قد لا يذكر فيها أصلا مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة الثلاثين والفقرة جيم واو جال من المسألة الرابع الرابع والسبعون والمسألة الثمانية والتسعون وتسع وتسعون وخمسة ومئة ومئة وسبعة ومئة وثلاثة عشر ومئة وخمسة وعشرين والفقرة السابعة من المسألة مئة وثمان وعشرين مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها والفقرة العاشرة منها جميل yace walaqad kana yatatallabu min alwaqti akthar mimma qaddara lahu shi wannan aikin yana buƙatar aiki sama da wanda aka kaddara masa wannan wata uku da na ɗauka ba dare ba rana aiki kawai nake ba na komai sai wannan aikin ya fi ƙarfin ma wata uku launa an da kisman kabiran min masailihi ba dan kaso mai yawa na matsalolin da suke da alaƙa da jana'iza ba wa hadisihi da hadisansa kad kana muhaqqaqan indi tuni dama na riga na tabbatar da su fi ba'd tasani fi a wadansu wallafa wallafan da nayi sai dai kawai na na sa su ne kamar yadda na same su a littafin da suke kamar yanzu misali ya yi sunan abi dawud ya eh, ah, wato sahihu sunan abi dawud da'ifu sunan abi dawud sahihu sunan tirmidhi da'ifu sunan tirmidhi ba nan ba littafin ba ne ba da su irwaul ghalil su sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam su ah, littattafai daban ga salatin din sa sun sala ah, silsilatul ahadith sahiha da sun silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a kaga yayi magana akan hadisai ne gaba daya a wannan lokacin waɗanda ya gani a cikin karatu waɗansu suna da alaƙa da jana'iza waɗansu ba su da alaƙa. ko da ya samu da suke da alakar jana'iza bai tsaya ya karance su ba da manufar alaƙa su da jana'iza yanzu da yake so zai wallafa kawai ya yi ne a matsayin ya tace hadisi ya inganta ko bai inganta ba ina fata an fahimta to ce to sai na samu kaso da yawa na yi magana akan hadisan a wadansu da sai na da na yi. to wannan sai cinye masa sai ya rage masa mai tanzarar da ya kamata ya bukata da lokacin da ya kamata ya bukata inda bai riga ya wancan aikin batun da a baya ولذلك تراني أهيل عليها ده هكا ذاك ذاك غني ina mayar da kai akan waɗansu littattafan nawa fi ba'd al-mawatin minhu a cikin wani sashi na wannan littafin amma da zan tsaya yi dogon bayani idan na ga dan na ta wani wuri sai in ce kaza ko kan hadisi ne kawai ina sa in yi maka bayanin sabanin da aka wajen inganci ko rashin inganci to na yi magana mai tsawo a wani waje sai in ce maka hadisin wannan sahihi ne sannan na riga na sa cikin littafi kaza dai idan kana son dogon bayanin sai ka koma can a nan gurin kawai na baka sahihi in kuma da'ifi ne in ce da'ifi ne in na yi dogon bayani wajen tafi biyar shida bakwai da suka nuna za'ubancin wani wajen sai a ce to amma in kana son bayanin ko ma littafi kaza shafi na kaza babi na kaza ko jizgi na kaza ina ba za mu fahimta shi ne al'ihala mai yadda mutum zuwa ga abu ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه ناس in kawo dukkan abin da yake da alaka da mawdu'in sa min al-masail na mas'aloli allati laha dalilun min alkitabi was sunnah cikin mas'alolin da suna da dalili cikin qur'ani da hadisi duk wata mas'ala da ke da alaka da mutuwa ko menene in dai tana da alaka da wannan kuma tana da dalili cikin qur'ani da hadisi nayi kokarin in kawo wa aratu ma kana mustanaduhu mujarrad ar-ra'yi na kawar da kai na kyale duk abin da na san kawai an gina shi ne akan ra'ayi ba da dalili na qur'ani ko hadisi ko da matsala fuka hawa sun yi magana akan ta amma na tabbatar ba su da qur'ani ko hadisi akan yakan kyale ta kawai kyale musu kansu ba zan ce komai akai ba sai dai su kawai sai tilli ya wuce tunda ya san ba ta dalili ba zai bata lokaci akai ba la'anna al-mawdu'a ta'budiyyin ma'a domin wannan mawdu'i na jana'iza na ibada ne tsantsa la majala lil qiyas fihi qiyasi ya da fage a cikin sa illa ma la budda minhu min al-qiyas al-jali sai abinda ba makawa dole sai an yi shi na al-qiyas al-jali na al-qiyas fi ma'anan nas wato kiyasin da yake ma kana maskutu aula bil hukmi min al mantuq abinda wanda aka yi shiru akan sa shi ya fi cancantar nassin sama da wanda aka yi magana akai wannan malamai suna bayani kamar ka ce me kamar ka ce ubangiji ta Allah ce wala takullahu ma uffin Allah ya ce karka ce da iyaye ko da tak kaga maganan tak ai magana ce ta harshe sai wani ya kafa hujja da wannan ayar yace haramun ne dukan iyaye to kaga kafa hujja da wannan aya bisa ga haramcin dokan iyaye ko zagin su nassin ayar karar ya faɗa haka nassin ayar karar bai faɗa haka bai ce ba kana da kisu bai ce ba kana da kisu ya ce da kanka ce musu ko tak to sai ka ce yau ai tak nawa ce kuma dare na ta karshen kasa ce ta nawa aka ce karkai to tun da ko an hana ka abin da yake na karshen kasa yaya wanda yake girma mun ba da wannan to zo na shine alqiyasul jali ko alqiyasu fi ma'anan nas ko ma kana al-maskutu la bil hukm min al-mantuq abinda aka yi shi ba ta kuma ya fitan cancantar hukunci sama da abinda aka yi magana ma a kansa ko dai wani abu makamancin wannan wanda malamai suke faɗa ba dai babin kiyasi ne ke ballata wai dai yawan kusan tona da ma'ana ne wa auratu fi awwalihi ba'd al-fusul sannan a farkon babin littafin na kawo wadansu fasaloli wal masail da mas'aloli allati la tunkaru adatan fi babil janaiz wanda galibi ba ambatan su a babin na janaiza babin jinaza min ammatu kutubi fiqh idan ka duba dalla ta sabon fiqh ba sa ambata wannan masalan amma ni na kawo ta littafi na kamar me misal wasiya kamar wasiya suna mata wani babi ne daban amma ba babin janaza suke sa wasiya ba an gane ko wa alamatu husnul khatima da alama ta kikkiawar cikawa yawanci suka ambaci ta babin raqa'iq amma ba babi na jana'iza ba mawallafa sukan kai ta babin raqa'iq wani hawa zalika da makamancin haka wa babu kadra yuzkaru fiha aslan akwai abin da kwata-kwata ma ba a ambatansa amma ni na ga wasa da cewa ya kamata duk a kawo su cikin abin da ke da alaka da jana'iza nufin musafin khamis wa samis wa tafi kamar fasali na biyar da na takwas da na tara in mun je za mu gani wal mas'alatu salasun da mas'ala ta talatin wal faqratu jim wa dal wa waw wa dal da kuma sakin layi na jimin da wawun da dalun min al mas'alati ar-rabi'ati wa sab'in daga cikin mas'ala ta 75 wal mas'alati as-saminati wat tis'in wat tasi'ati wat tis'in wal khamisati ba'da al mi'a was sabi'ati ba'da al mi'a was thalithata ashara ba'da al mi'a wal khamisati wal 20 ba'da al mi'a da waɗannan mas'alolin mas'ala ta kaza da ta kaza da ta kaza mas'ala samina da kuma sakin layi na bakwai a ƙarƙashin mas'ala ta ma ha tare da muhimmancin wannan mas'ala din wa kasratu in nas biha da yadda ake jarrabuwar mutane da ita ake jarraba mutane da ita wa tawatur ahadith biha ga hadisan da suka zo akan ta hadisai ne mutawatirai wal faqra al'ashira minha da fakara ta goma a cikin da ita wannan matsala din amma tare da haka sai ga waɗansu mawallafan ba sa kawo ta matsala ce jama'a tana jarrab ana jarraba su da ita sannan hadisai akan ta hadisai ne mutawatirai amma sai ka samu fuka hawa yawanci ba sa kawo ta kun ji aikin da ya fako sai kuma yace ne واستوحيت ترتيبه من الواقع فافتتحته بفصل الأول ما يجب على المريض من الربا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها ثم الثاني تلقين المحتضر وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة ثم الثالث ما على الحاضرين بعد موته من غمض عينيه والدعاء له وتغطيته والتعجيل بتهجيزه بتجهيزه, والمبادرة لقضاء دينه ثم الرابع ما يجوز للحاضرين وغيرهم من كشف وجهه وتقديمه والبكاء عليه ثم الخامس ما يجب على أقارب الميت من الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع وإحداد المرأة على زوجها ثم الثالث ما يحرم عليهم من النياحة وضرب الحدود وشق الجيوب وغير ذلك كنعيه على المناب على المنائب ثم السابع النعي الجائز ثم الثامن علامات حسن الخاتمة ثم التاسع ثناء الناس على الميت ثم العاشر غسل الميت وهكذا إلى الدفن وزيارة القبور جميل yace wattauhaitu tartibahu min alwaqi na yi kokarin fahimto jerin littafin daga abin da yake faruwa a rayuwa ko abin da yake faruwa bisa ga al'ada kaza ne yake faruwa sannan kaza yanzu misali tsakanin wanka da likafani wanne yake faruwa wanka ko sannan tsakanin wanka da yin sallah wannan ke faruwa ina fata an fahimta sannan tsakanin likafani da yin sallah wannan ke faruwa to tsakanin binnewa da kuma yin sallah wannan ke faruwa yau to ga ce dan haka wa tartiba na yi kokarin tsuro ko gano jerin littafin min alwaqi daga abin da shine hakikanin abin da yake faruwa fafatatu bi fasl sai na bude shi da wani fasali na ma yajibu alal marid abu na farko shine abin da ya wajaba ga mara lafiya lokacin da baya da lafiya baya da lafiya kaga tun ma daga rashin lafiya tunda ai an kwanta rashin lafiya kafin ma a mutu abin da ya wajaba akan sa min ar-ridha bil qada wa sabr ala al-qadari wa tarki tamanna al-maut wa ada'i al-huquq wal wasiyyah wal ishhad alaiha wato yadda da abin da Allah ya zartar yin hakuri bisa ga kadaran ubangiji barin burin mutuwa dan wani in eh, musiba sai musiba zai ce ina ma in mutu to wannan bai dace ba yi wa adai hukuki da bayar da hakoki wal wasiya da yin wasiti wal ishhad alaiha da kuma kafa shaida da an yi wasiti wannan shine babu na farko da nayi yace sannan babu na biyu talqin al mutumin da yake wurin mara lafiya ya zai rika masa kalmar shahada wa ma ala man hadarahu min talqin wa amrihi bi shahada abinda ya kamata ne masa lakkana masa kalmar shahada da yin umarnin sa cewa ya fade ta dan hadisi ya nuna sannan abu na uku ma na ba ba'da mautihi waɗanda ke halarta a wajen bayan mutuwarsa me ya kamata su yi min gamdi ainihi rinsa idanunsa wa du'a ilahu da masa addu'a wa taghtiyatihi da lullube shi wa ta'dil bi tajhizihi da hanzarta tattalinsa dan kai shi abin da shi wal mubadarat li qada'i dainihi da kokarin yin sauri a biya masa bashi in akwai bashi a kansa duk wanda zai kawo su da hadisi akai ثم الرابع سنة نهض ما يجوز للحاضرين وغيرهم ودن da هل ce wa أكتوان يا متو ko waɗanda suke waje a kofar gida in sun labarin wane ya mutu me ya halatta a gare su min kashfi wajhihi yayin da yake lullube ya halatta ka zo ya an faɗa maka yaye fuskarsa wa takabilihi ka sumbace shi wal bukai alaihi da yin kuka summa al-khamis sannan abu na biyar ma yajibu ala aqaribil mayyit me abin da yake wajibi ga makusantan shi mamaci min sabari wajen yin hakuri war rida da yarda bil qadar da qadarin ubangiji wal istirja da fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ihdadil mar'ati ala zawjiha da yadda mace za ta yi takabar mijinta thumma sadu sannan na da ma ya harumu alaihim me abin da yake haramun akan dangi din minan na kukan kera ana yin haka wadansu galukan inda ya rayu irin su suriya da sauransu idan aka ce wani ya mutu anguwa kawai shi kenan sai ladan ya gudu lasu masallaci ya wani kuka kuka wajen faɗi sun abin da a can gurin to ne bayani akan wannan sun manna ayyul ja'iz sannan wata irin shelantawa ce ta halala yanda aka ce wani ya mutu mai kyautar shelantawa ta halala sun ma alama ta husnul khatima sannan alama ta kyakkyawar cikawa sun ma sana'ar nasa ilmai sannan idan mutum ya mutu jama'a na kirki suna yaban shi me wannan ke nunawa me wannan yake nunawa sun ma gusul mai sannan wanke da mace din yi masa wanka وهكذا هكذا ذا يكون مسألة بايا مسألة إلى الدفن يزوى ذا مفوى ويزوى ذا بنيوى وزيارة القبر دكما زيارة المتقر تابعا أن بني لتن دك وان اللتاف المهد وصالة مدى سيسوني وقتمته لقتل الخاسر ببدع ببدع جنائز إن استوعدت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه من كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا عاديا كل بدعة إلى موضعها من كتبه وما لم يعد إليهم فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها ولكني لم أر من نفس منه عليها وكثير منها من بدع العصر الحاضر. يجي وختمته. بعد ما غنى أيتنا كما سيدي خاتمه بفصل خاص ده wani keɓantaccen fasalin bibida aljana'iz wanda kawai shi zai yi kira ranar bidiyoyin jana'iza dan ka san su ka nisance su ba ta suna da haka yake ita to su ka san gida kuma dan ka nisance ta min babu arabtu sharri la lil sharri istawabtu bihi jami'an wa qadtu alayhi na dan dukkan abinda da na taɓa sani na taɓa gani na bidai na bidoyi mansusan alaihi wanda an nassanta shi fi kitabin min kutubi ahli ilmi cikin wani littafi daga littattafan ma'abota ilimi kadiman ada wa hadisan da kuma yi. duk abin da kuka gani an faɗa an ce bid'a ce sun yau zan kawo maka shi aziyan kullu bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim kuma ina mai dingina kowace bid'a zuwa ga inda na ciro ta a cikin littattafan ma'abota ilimi kada ku ce ni ne dan zafin kai da kawo da kaina wa ma lam yu'za ilaihim abinda ko ba wa mawallafa ba fa min mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'a annahu minha to yana daga cikin abin da ka'ida ta ilimi ta tabbatar cewa wannan abin bid'a ne wannan bana bukatar sanar littafi hadisi ya zafa da sai wani kaga ta ilimi ta tabbatar cewa wannan abin bid'a ne wannan bana bukatar sanar littafi hadisi ya zafa da sai wani kaga wannan magana ta rushe ba sanar wani ya ce ba to irin wanda idan na ga irin wannan wanda tsarin ilimi na tabbatar da usuli na sanin bid'a ya tabbatar da wani abin bid'a ne ko ban ga wanda ya nasanta ba to sai in yi shiru ba sai na faɗi ga wanda ya faɗa ba wa kasiru min hannun gida ila asr hadir da yawan su kuma da zan faɗa ma yana daga cikin bid'o'in wannan zamanin na yanzu dan ba zan iya faɗa ma bid'o'i na da ba dan kar a tuno maka wani abin da zan riga an bar shi ba wa inni وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه ويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفه ولمن قام على طبعه إنه سميع مجيب. مالك وإني لأسأل الله تبارك وتعالى ina roƙon Allah mai ɗaukaka da albarkatunsa suka yi wata an yanfa bi hadin kitabi kullum man qara ya amfani dukkan wanda ya karanta wannan littafi wa yaktuba li ajrahu ya kuma rubuta min ladansa wa mithlahu ya kuma rubuta kwatankwacin sa liman kana sauka talifi ga wanda shi ya zama sauka yin wallafa littafin to da ban yi tunanin in wallafa ba in ba dan shawara da wannan dan ya bayar ba abin da yake so cikin wani man kama ala tabihi kuma ya tabbatar da lada ga wanda duk ya tsaya wajen tsaba littafin innahu sami'un mujib to wannan muqaddama tashi ya rubuta ta ne a garin Dimashq a ranar 24 ga watan Muharram a shekara ta 1388 bayan hijira a wannan lokacin da ya gama rubuta mukaddimar wanda galibi sai da ya gama littafin sanda ya zo rubuta mukaddimar sannan kuma aka yi aka ɗabba a shi to ta kasance wannan ita ce mukaddimar littafin a yanzu dai kan ya waye game da ina muka dosa a cikin littafin sannan me yake da wannan wallafa littafin sannan kokarin da malamin yi da haka darasi na gaba wanda shine zai zama darasi na biyu insha Allah kai sai za mu shiga cikin littafin kuma babu wata mukaddima mun riga mun gama da ita sai mu dakata a haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe